a lokacin da dambe dambe yana da muhimmanci kuma a najeriya duk inda aka dambe mun zo mu buga dambe ni da abokina arzuma in ka zo ka buge ni gabar harkar dambe shi ma zai buge ka ko in ka buge shi zai buge ni zai buge zan buge ka ko ba gaskiya ba yanzu gabar harkar dambe gaskiya lokacin da muka dambe ni dai dan giyar ko ga gidanmu ko kuru ne ko arewa na gidansu ba dan dambe da kace a gidanmu ba gidansu ba a lokacin da kai dambe kamar dawa dawa dawa dawa ya suke lokaci a lokacin da kai dambe to a lokacin da muka yi dambe gaskiya a kudawan da ka lokaci a dambe gaskiya na ɗaya akwai jahar barbar bala'i yana lokaci ya buge ni a garin zamfara ni ko na buge yi kwanta gora nawa kika yi da shi jahar ko da Allah ya kira shi muna ɗaya da ɗaya da shi ya buge na buge shi amma mun sha dambe Lagos Sokoto kai wurare da yawa muna dambe da shi amma dai lokacin da Allah ba shi dama buge ni garin Zamfara ni ko ina na a lokacin Allah ban sa'a ya taso ya zo kwanto gora ni ko na buge kwanto gora ka buge shi a kwanto gora to bayan shi kuma a kudu a bangaren kudu sai waye kuka dambe to a bangaren kudu gaskiya akwai sura lokacin suna zarumi wanda aka kira Alhaji Kasim mai kasa lokacin bai je Saudiya ba to lokacin shi na na samu wanda muka dambe da shi ba daɗi kare jini biri jini to bangaren musa in ce gaskiya na zan zakara wanda Allah bai kawo ya buge ni wani ko Allah bai bani dama na buge sai dai mu wahala da shi muna dambe da shi mu dambe da shi haya tsalga sai dai in wahal da shi ko wahal da ni shine wanda na samu a bangaren kudu wani ba muke ba amma duk wani mai dambe a bangaren kudu gaskiya in ba shi Alhaji Kaso bai kasa ba gaskiya ni dan girba wanda ba muke ba misali to ban da shi fa eh to ban da shi kuma bangaren kudu ne bangaren kudu to gaskiya ban ga wani ban buge ba don lokacin akwai yan damin da tun tun da kasu mustahi akwai su haruna gaza boye akwai su ibrahim dan lafiya akwai su lokacin su bago dan chana akwai su lokacin tsohon yan damin a fa lokacin ni ko ina matashi na su dan haruwa daura ina bai zato ma ina buge su ba na kai ina buge su sai kawo da manyan yan dambe sashen kudu waɗanda su dan mutanen wasagu shi ma a lokacin na buge shi ma ina matashi da ni ma ban zanto sai in mishi ba a bangaren kudu akwai wanda yanzu kake bin sa bashi ko yake bin kake bin sa bashi a dambe gaskiya wanda ya buge ka baka buge shi ba to gaskiya bangaren kudu duk wanda buge ni gaskiya babu wanda kabi na bashi don mutum guda na wanda buge ni lokacin ana da mabushi ana ce mai electrician dan shi ko lokacin mun koma dambe da shi shi ko na buge shi a ina a garin mabushi shi na lokacin da ya mi kisa kisan nan gaskiya ban ji daɗin kisan nan ba amma ni ko ina nan ni ko Allah ba ni dama mun kuma dame da shi ni ba na buge shi da kimi kisa ni ma na miki kisa kana a bangaren kudu wane ne wanda ka buge kafin mu zo bangaren arewa a bangaren kudu wane ne wanda ka buge wanda daga baya ka zo kana jin tausayin sa to lalle bangaren kudu lokacin muna dambe Lagos to gaskiya in dan dambin nan sauran mutane ma yanzu gaskiya ba sai ba a lokacin da buge shi an ce mai shagon bojo duk yan dambe yanzu sai ko kuda ne yanzu ba ba to lokacin da na kama ne ce mai kai dan gidan ruwa daure ina ji tsoron shi sai tare yace bani sa zare lokacin ba da mai zare ce a ba za mu da mai zare ba mu taka ni ko ba zare ni ko muna takawa ni ko Allah ba dama ina ina towa na dahe shi yana to amara na buge to shi yayi ne mai kisan wanda yake hankali tashi an ce ai na buge ba shi kan shirya ba sai akwai mutane tsohon yan dambe da su kalla mun gidan wada suna da tsohon yan dambe an ce gaskiya dambe na an ka tambaye shi dambe na muka taka wanda buge to kisan nan ma ni ma ban tsoro sannan da wani dambe na Kaduna ana ce ne ba hago dan Chana shi ma na mai kisan da ban tsoro saboda ba azama ina mishi duk lokacin ko ina mai tashi ne game da harkar dambe to misali idan muka zo bangaren arewa shi ma za mu ce wani damba ne kai dawa-dawa kai dambe wanda za a ce wannan dambe kun buga da shi to gaskiya bangare arewa yan dambe da mai bangare arewa kusan in ce lokacin sai a ce dan gaye kafin ma sanin dan ka da tashi Allah sanin dan dan ka da tashi to shine wanda lokacin da yake gaskiya muna dambe da shi amma ba zan ji daɗin shi ba kuma Allah ba bani dama sa'a Allah ba sa'a duk dambe da bai muka da shi gaskiya zai kware ni to ina da wani mai gida nan garin mu yake lokacin zai je Saudiya ana ce mishi alhaji manu ce do Allah ya je Saudiya ya roƙa mini saboda didi akwai dambe da gaba na bai wani ban jin daɗi Allah ya sa ya ce dan giro na roƙa maka kuma Allah ba ni dama da shi alhaji manu da Saudiya nan ya ce min ba damuwa na ji Allah ba na sa'a lokacin da ya damar shi shi ma na buge shi amma yana gabana shi dan ta eh amma yana gabana nawa da nawa kuke da shi dan tagaye gaskiya ko da Allah kira shi kisa hudu min ni ne mishi daya ke hudu hudu da daya kuke eh to bayan shi fa to gayan shi kuma lokacin akwai wanda muka dame da shi gaskiya shi ma muna dame da shi har na tashi hankali wanda aka ce mana ba shi rarodi dan ban ma zana gaba don a lokacin muka shiga dan dambe sai da mu daga hannu to shi ma muna dambe da shi gaskiya dambe nan yana cin zarafi da don ina ba wala amma ban ban sa in ka buge shi ya kawo sashen sani gidan ko da tashi sani muna da shi amma yaro ne ya kurare da ya kurare lokacin har ya kai babu lokacin same mu ni da arzuma mun ka fara da shi amma dai aka sai gare mu a bada karhi ne kawo da kudu da arewa ko yana buga da shi shi sani gidan kan eh nawa da nawa kuke da sani gidan kan sani gaskiya bai buge ne ba buge shi ba ba kisa tsakanin eh amma akwai abokin shago amari shi ma akwai kisa biyu da zero tsakanin da shi a foro yaro bane ai eh. ainihin shagon arzuma ne eh. amma ni na ne shi an ce gurma da mai tashi gurma da hito don na zaman mu wata biyu da shi da cikin gidan mu. Hmm. lokacin muka yayi shi to lokacin da ya tashi shi arzuma bai shago ni ar shago hmm. ina shago zaru wanda kira mu shagon dan gero Allah mai cika Allah Allah gawarta Allah Allah ba ku taba dan bada horo ba kenan eh horo gaskiya ba mu taba saboda yaro mu ne bayan sanin gidan dan kande a hmm. Jamus kun yi dambe da eh mamman dan sanyin nan gaskiya dan sai na akwai mutunci tsakanin mu da shi eh. ka san ko tsakanin gurma da jamu akwai mutunci eh. to a lokacin da aka tashi gaskiya mamma an ce in ka ba bi eh. amma ni ko lokacin mamman ko ana su na gidan da iyayen gidajen mu in ya tada rigima ta ji na ba faɗa na ba magana zai ji magana na ni ko lokacin muna tada al'umma har wata tambaya mai ce abokina me yasa ba ka mamman dambe ce gaskiya ni ba zan kama mamman dambe ba eh ina son hikima lokacin ganin yanzu na so in buga dan ta gaye da in kama mamman da mamman ni dai ko a bangaren gurma da aka taya bayani ya ce dan girma mutunci ne ni ko shi yasa a dambe ban taba kama shi ba kuma ina tare da iyayen gidajen mu yana dambe su don duk yan dambe ban da iyayen gida wanda aka ce ma garba ka lafiya ya kawo balan bako suna iyayen gidajen ya har da dambe Allah ya ji kamsa min ruwan gulmari a bangaren jamus waye da waye kake bi bashi waye ke bin ka bashi to gaskiya bangaren jamus ina bin yan dambe da yawa bashi da bisa tsohon yan dambe wasu suna da rai wasu ba da rai don an kuma sashin akwai audu barakari ko da rasu ina bi dai bashi sannan akwai sani gumi nawa maka kusa ko guda bai min ba ka sani duk tambaya da aka min game da harkar da ina hudin gari don ni ban kariya game da harkar da duk wanda san dan gero game da harkar da ba wani kariya duk uban da buge ina cewa buge shi ko ba gaskiya ba ya kai babin shi ma shago amadi ina bi ne bashi kisa biyu sabon amadi ya maka nawa bai min ko guda ba shi kuma kai kuma kai masa nawa ne mai kisa biyu wato kai shi yake bin ka ne bashi eh ni ka bin shi bashi ne kisa ne mishi a shi shi kai ka kashe ni ne miki safi so biyu bai miki safi kaga shi yake bin ka bashi kenan eh ni yake bin ka ni ne ka bi ne bashi don na buge shi abinda nake nufi tunda ne shi yana yanzu yana nema ya rama ne ai shi tunda bai eh, taba buge ka ba eh, kaga za ce shine yake bin ka bashi kenan eh, gaskiya ne haka ne to bayan shifa sannan akwai wannan nabi da aka ce ma gaskiya shi ko rashin kuya ne na kama hadan bi na buge shi don ta samu mai ta sanin gumi wani ba hago ne shi ma na buge shi sannan kai babin ana ce masu yan dambe dai na ƙauyuka dai da sun shigo binni a can ƙasar zamfara su nuhulande su audu gabake su umar dan sabon gari kai suna da yawa ina ce tsarga ma irin yan damin na buge wallahi kilan ana kai sahiba gama lisan su ba a bangaren jamus to misali a bangaren jamus waye za a ce kai masa wata muguwar kisa wanda daga baya ka zo kana jin tausayi to gaskiya akwai dan damin na yamma kisa kisa ya bani tsoro lokacin muna dambe a sokoto neman dan dambe kisa gaskiya kisa ne ban tsoro sai da sai da jamu ne sai da kai dunkin baki ana ce mai sai dan gwaro da na buge sai da kai dunkin bakin shi sannan da kawo ni ana ce mai balaji kan bawan tarasa shi ma na mai kisan wanda ya da tsoro dama ainihi lokaci ana dambe sokoto shi ma jamus ne sannan yan dambe da yawa wane su kamar irin su ya uka tsina hmm. kai sauran abokan dambe na wanda ni ka faɗa maka saura ba su da rai